This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22-25-16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ta ranar 6 ga watan Afrilun shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga Usman da kanin labarai. To haka yake Maryam sojojin kasar Kenya sun kai hari ta sama ga 'yan kungiyar Al-Shabab a Somalia makwabciyarta 'yan kwanaki kaɗan da 'yan ta'addar suka kashe mutane 148. haka kuma ministan tsaro a kasar pakistan ya ce kasar saudiya ta nemi su bayar da dakarun kasa ta jiragen yaƙi ga yakin da suke yi na haɗin gwiwa haka kuma sojojin ruwan kasar italiya da masu sintirin kare kan iyakokin teku sun ceci mutane guda 1,500 masu ƙoƙarin haurewa zuwa cikin ƙasa. A shirin namu na yanzu za ku ji jawabi akan ma'ana da mahimmancin bukukuwan Ista da ake yi daga bakin rabaran yawa a Hotsiga. Za kuma ku ji cewa jam'iyyun PDP da na APC sun da kufa wajen yakin neman zaɓe a jihohin Bauchi da Taraba gabanin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dattawa da ke tafi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kiraye-kirayen da ƙungiyoyi ke yi na wato na ƙara wayar da kan al'ummomin yankin Taraba a kan zaɓe mai zuwa. amma yanzu dai ga labaran duniya. To jama'a mu da yammaci ga cikakkun labaran. Sojojin kasar Kenya sun kai hari ta sama ga 'yan kungiyar Al-Shabaab a Somalia makwabciyarta 'yan kwanaki bayan 'yan ta'addar sun kashe mutane 148 a harin da suka kai wa jami'a a kudancin Kenya. Eh, jiragen yaƙi sun ratattaki wasu sansani guda biyu a yankin gedo da ke kudancin somaliya ba ta takamaimai ko mutane nawa ne suka jikkata ko kuma iyakar barnar da shi harin ya haifar alshabab dai sun sha kai hari a kenya cikin 'yan shekarun nan tare da barazanar cewa wasu mana tafi a hare-haren matukar dai har gwamnati bata janye rundunar yakin haɗin gwiwar afirka ba wanda suke yaƙi a ƙasar ta somaliya jami'an tsaro sun dai fafata da 'yan ta'addar sa'o'i goma sha biyar don su ceto ɗalibai guda ɗari biyar a jami'ar garissa inda suka kai hari wanda daga bisani kuma jami'an tsaron suka kashe su waɗanda suka kai harin jaridun kenya dai sun ce gwamnati ta yi jinkiri sannan kuma kamfanin dillancin labaran faransa ya ce sojojin na musamman ba su iso wajen ba sai bayan sa'o'i bakwai da fara harbe-harben sojojin ruwan ƙasar italiya da masu sintirin kare kan iyakokin teku sun ceci mutane 1,500 masu ƙoƙarin haurewa zuwa cikin ƙasar a wani samaman sa'o'i 24 da suka kai a ranar asabar da kuma jiya lahadi Jami'ai sun ce mutane uku daga cikin bakin hauran ne suka buga musu wayan neman ɗauki daga wahalar da suka fada a kan tekun Mediterranean mai hannun riga da gabar ruwan Libya. Hukumomin sun tabbatar da cewa sun samu kwale-kwale guda biyu makare da bil'adama da ke ƙoƙarin haurewa. An dai kwashe su zuwa tsibirin Sicily ko Lampedusa amma ba dai wani bayanin halin da suke ciki a yanzu haka. jami'an italiya sun ce yawan masu son haurewa zuwa turai ta kan teku ya ninka a watanni ukun shekarar nan in aka yi la'akari da shekara ta 2014 mafi yawancin dai masu son haurewar daga arewacin afirka ne da yankin sahara afirka da kuma wasu daga gabas ta tsakiya jama'a dai na tururuwan ne zuwa turai daga kasashensu don gujewa talauci yaƙi da kuma ta'addanci waɗansu wato waɗanda suka yi sa'ar rashin halaka a teku akan rakice su zuwa italiya mashigar turai mafi kusa daga yankin na afirka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ministan tsaron kasar Pakistan Kawaja Muhammad Asif ya ce kasar Saudiya ta nemi da su bayar da dakarun ƙasa da kuma jiragen yaƙi domin taimakawa sojojin haɗin gwiwa waɗanda suke yaƙi da 'yan tawayen Yemen. ministan ya bayyana haka ne wajen wata muhawara a zauren majalisar dokokin kasar na ko ya dace pakistan din ta shiga yakin ko kuma bai dace ba na yaki da 'yan hutu din da ake yi yakin da aka fara wasu makonni da suka gabata domin taimakawa shugaba abdu mansur hadi Ƙasar Pakistan dai ta sha alwashin taimakawa wajen yaƙi da 'yan tawayen sai dai bata yi wani yunkuri na zuwa yanzu ba domin kuwa ta yi alkawari a baya cewa za su kare iyakar ƙasa. an fara faɗan ne na 'yan huthi waɗanda suka karɓe ikon babban birnin ƙasar a watan satumba kafin su tunkari birnin aden da ke kudancin ƙasar yayin da ake ci gaba da wannan fafatawa tsakanin 'yan tawaye da kuma dakarun da ke marawa gwamnati baya ƙungiyar ta agaji ta red cross ta ce ta rasa hanyar da za ta bi domin kai wa wurare ko kuma mutanen da suka jikata agaji na asibiti da yawan su ya kai guda 48 kuma nauyin kayan wato tan 48 zuwa kasar ta yemen kungiyar ta ce ta sami izinin kai waɗannan kayayyaki sai dai ka'idojin yadda za su shiga da kayayyakin cikin kasar ne rikici da ake fama da shi ya kawo tsaiko jami'ai a ƙasar malaysia sun cafke wasu mutane guda goma sha bakwai ciki har da mutane biyu da ake zargi da shirya harin ta'addanci a babban birnin kuala lumpur shugaban 'yan sanda khaled abubakar ya faɗa a shafinsa na twitter cewa an kama mutanen ne a jiya lahadi bai dai ba da ƙarin bayani ba amma ya ce sanarwa za ta biyo daga baya kamen dai ya biyo bayan gabatar da ƙudurin dokoki biyu akan wato akan yaƙi da ta'addanci a makon da ya gabata dokar dai na son a ƙara maido da dokar da ke ba da damar ci gaba da tsarewa da kwace fasfon ɗin tafiye-tafiye ba tare da yanke hukunci ba ga duk wanda ake zargi da aikata ta'addanci masu suka na ganin wannan dokar wani yunkurin dawo da rudaddiyar dokar da aka soke ne a shekarar 2012 sannan sun gargaɗi cewa dokar za ta dankwafa 'yancin al'umma malaysia dai ta tsada ɗanbin mutane da ake zargi suna goyon bayan 'yan ta'adda isis a yanzu haka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla tun ranar Juma'a da ta gabata ne aka fara bukukuwan esta wato bukukuwan tunawa da mutuwa da tashin Yesu almasihu har yau litinin ma an ci gaba da wannan hutun na ista Dangane da haka ne abokin aikinmu Muhammad Lalo ya yi hira da rabaran yawa a Hotsiga inda ya tambaye shi ko menene mahimmancin bukukuwan na esta sai ya ce. ranakun da shike suna kusa da kusa sun bi juna kowane da muhimmancinsa. kamar ita ranar juma'a ita ce ranar da aka tabbatar da an gice annabi isa sa'ilin na ranar lahadi ita ce ranar da aka tabbatar da ya tashi daga matattu yau ranar litinin babban murna ce wadda muke yi ta musamman wadda ta tabbatar da sa a wurare daban-daban bayan da ya tashi daga matattu kuma dalilin tashinsa daga matattu din nan shine zama nasara ta rayuwa ta ban gaskiyar kirista wanda dalilin wannan tashi ya tabbatar mana da cewa kowane mai bi wanda ya bada gaskiya ga annabi isa wata rana shi ma zai tashi kamar yadda annabi isa ya tashi domin shi ke da ikon tashi yawa to reverend wannan rana kamar da kai bayani kamar me da me ake so mutum ya gudanar a wannan rana to a ranar ta yau rana ce wadda na farko kowane krista ya kamata ya je masu jada ya yi sujada ga ubangiji ya gode wa allah domin yana tsinkaye da kuma duba da tuna da abin da Allah ya yi wa dan adam ta wurin fansarsa domin dan adam ba zai iya fansar kansa ba to Allah da ya aiko annabi Isa ya fanshi yan adam ka gani kowanne mai bi zai je ikkilisiya ya yi wa Allah godiya domin abin da Allah ya yi masa sa'ilin nan a cikin zumunta ta yau da kullum a ziyarci yan uwa cikin ƙauna idan an ɗan dafa wani abinci ne ma yan uwa makwabta duka gwargwadon hali abin da aka iya samu sai a ba makwabta a kuma tuna musu cewa dalilin murnan mu shine saboda tashin almasihu ga abin da muka dafa muna ba a cikin kauna da farin ciki idan ma akwai waɗansu mabukata waɗanda an san su na musamman za a iya zuwa a ziyarce su kamar su a kurkuku a je a ziyarce su a ba su abinci a karfafa su a kuma karanta musu magana Allah ko kuma a je asibiti a samu marasa lafiya a gaishe su a ba su gudunmawa a yi musu addu'a da duka irin waɗannan rana wannan rana manya-manyan ayyukan da ya kamata a ce kowane mai bi ya yi kenan domin cika murna akan abin da Allah ya Reverend daga karshe mutane sukan ɗauki bukukuwan addini irin waɗannan lokaci na wato kamar a ce a yi ta buduri a yi wasu ayyuka wanda na ashi haka kamar wani kira za ka yi ga musamman matasa da za ka ga ana wasu halayya da ba su da alaka da addini to kasan a kowace rayuwa za ka iya samun mutane waɗanda suna yin abin da su a ganin su yadda suka fahimci abin kenan amma zahirin gaskiya in mutum ya mori wannan zarafi don yin bidi'a ko wani jin daɗi ko wasu shaye-shaye da wata rayuwa mara amfani to zahirin gaskiya bai wa Allah godiya ba ya zama butulu kuma wannan abin da yake yi yana yin shi ne domin kan shi ba domin abin da Allah ya yi mashi ba don haka ina mora wannan zarafi in kira ga 'yan uwa musamman ƴaƴanmu matasa waɗanda suke mora wannan zarafi domin shaye-shaye da ayyukan asha wannan ba aikin Allah ba ne. Rabaran yawa a hotsi ga kenan da bayani akan bukukuwan Easter. A bana an samu sauyi a guguwar siyasa sosai a Najeriya, abinda ya sa wasu canzawa daga wata jam'iyya zuwa wata. To ko irin wannan guguwar za ta yi tasiri a zaben gwamnoni da na wato da na majalisun dokoki da ake shirin yi kwanan nan? Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Tuni dai jam'iyyun PDP da APC suka dukufa yakin neman zaɓe a matakan jihohi, inda kowace ke gwada ƙarfinta. wani abu da ya bayyana a fili shine batun fidda 'yan takarar kujerar gwamnoni da ya haddasa baraka a dukkan jam'iyyun biyu inda ake zargin shugabannin jam'iyyun da nuna son kai ta hanyar ɗora 'yan lelensu a kan jama'a inda suka shirya coge wajen gudanar da zaben fidda 'yan takarar musamman a jihohin bauchi da kuma gombe takarar kujerar gwamna jihar bauchi za a fafata ne tsakanin muhammad awal jatau daga jam'iyyar pdp wanda shi dan majalisar wakilai ne daga shiyar bauchi ta arewa sai kuma muhammad abdullahi abubakar na jami'ar apc daga shirar bauchi ta kudu a jihar gombe kuwa za a fafata ne a tsakanin gwamna mai ci ibrahim hassan dan kwambo daga jami'ar pdp sai kuma abokin karawarsa dan jami'ar apc muhammad inuwa yahaya wanda tsohon kwamishinan kuɗi ne a zamanin mulkin dan juma goje a jihar yobe ta kana ne tsakanin gwamna mai ci alhaji ibrahim gaidan daga jami'ar apc yayin da tsohon minista Adamu na Waziri daga jam'iyyar PDP shine jam'iyyar ta tsayar domin ya mata takara. Wannan shine karo na hudu da yake yin takarar gwamnan jihar ta Yobe. To ko me 'yan jam'iyyun za su ce a dangane da hangen da suke yi kan irin nasarar lashe zaben? Ga ta bakin ɗan jam'iyyar PDP. Sunana Alhaji Abubakar Dawa Tali, ɗan jam'iyyar PDP ne. Tallan da Buhari mutane ne suka ɗauki su suka ɗora akan tiran Buhari. yanzu ne kuma kowa zai ware hajjin sai mayar kan Tiransa a gai cewa irin mutuncinsa da darajar jama'a wancan guguwa ya yi kuma idan kowa ya rufe da neman shiga. na tabbatar da cewa mutane suna da hankali kuma za ka ga zaɓen da za a yi amma mun tabbatar da cewa buhari ya taho da guguwa kuma wasu sun shiga ciki ne ma wanda in aka ware aka ware aka ware ba mai iya zuwa ko yi musu sannu amma saboda dalili yanzu ba za ka fahimci dalilin ba sai an kai wata hudu to anan ne da ka ga cewa babu shakka ƙwaryen buhari aka shiga kuma turensa ne aka ɗauka kuma turensa ne ya amfani amma duk wani zaɓe da pdp ba mu karya ba muna kuma gaya mutane su fito su zaɓe abin da zai wasu alheri kuma akwai mutane a pdp mutane ta mutunci ta gaskiya shi ma dan jami'ar apc ga abin da ya ce sunana malam dallami dan fulani dan jam'iyyar apc wannan zabe da za a yi na ranar asabar mai zuwa babu wani rawa da zai canja a mai maɗi ke talle mai zuma sai dai koren guda mun riga mun tallatar da 'yan takararmu mun tabbata kuma sun fi dukkan sauran 'yan takara cancanta kuma muna kira ga al'umman su fito ƙonsu da ƙwarƙwatansu kamar yadda suka fito a baya. Malam Abdullahi Yalwa malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha a Bauchi ya auna jami'in guda biyu a kan faifai. to amma zaɓen gwamna ba lallai ne ya ɗauki wancan alƙibla ba saboda kan magiya waye za su zaɓi mutum ne da zai wakilce su ba wanda zai wakilci kansa ba. So abin da zai yi kawai wanda zai tasiri shine mai za ka iya yi mai kai a baya mai ake tsammani za ka yi yanzu kawai jama'a za su fi la'akari da wannan. yawani abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance. Madalla a gaishe da Abdulwahab Muhammad. Har yanzu dai akan batun zaben gwamnoni da na 'yan majalisa da ke tafe kungiyoyi da shugabannin addini na kara yin kira ga al'ummomin yankin Taraba da su fita yin zaɓe ranar Asabar mai zuwa 'yan Allah ya kai mu ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. kamar yadda alkalman hukumar zabe ana ke nunawa a jihar taraba akwai wasu yankunan da jama'a ba su fito ba sosai yayin zaben shugaban ƙasa, lamarin da ya sa shirya wani gangamin faɗakarwa game da muhimmancin jama'a su fito domin zaben ranar asabar da ke tafe dr ibrahim jalo da ke cikin shugabanni addini a jihar ya ce muddin da al'umman jihar taraba na son ci gaba to fa labudda sai sun fito sun zabe waɗanda suke ganin za su kai su tudun mun tsira saboda haka ai kokari a zaɓi shugabanni adilai kuma a zaɓi waɗanda suke tare da adilai domin shiga cikin gayyar adile shi ma zai taimaka maka ah, domin ah, ya yi mutum ma ya zamanto watakila mai adalci mai adalci ne to amma in yana cikin babbar jama'ar da duka mugaye ne marasa kirki to sai ga cewa ya kasa yin adalci to saboda haka sai a dubi gayyar mutanen da aka fi sanin su da cewa mutanen kirki ne ko jagororin su mutanen kirki ne a san su da adalci domin wa'annan za mu tsammanin tun da babbar gayyar an shaidar ta cewa tana da adalci mutanen kirki suna cikinta ko da za a ce shi wannan kirkinsa baya da yawa sosai to zai gyaru domin wannan yana da muhimmanci kenan eh, an zo zaɓe a nuna basira a yi abin da ya kamata wato a zaɓi mutanen kirki mutanen da suke cikin tawagar mutanen kirki su ma dai makiyaya fulani da alamun fa ba za a bar su a baya ba kamar da yadda wannan adon fulani ke yin kira kana magana da arzikin ibrahim mutum biyu Eh, ina kira ga fulanin mu na Taraba a kan eh. su fito kwansu da kwarkwatan su ranar Asabar din nan mai zuwa su jefa kuri'a kuma su ba da kuri'a kamar yadda ake bukata su zaɓi abin da zai zama muna alheri a kasar nan. To mai magoya bayan 'yan takarar kujerar gwamnan ma ke cewa ne da farko daga wani dan jam'iyyar APC. Suna na Malam Salisu Bawa a yanzu ba mu da haya mafita illa Hajiya Aishatu Jummai Alhassan. Dalili kwa ne kaga na ɗaya an lalata siyasar taraba da kabilanci da yanki da addini to muna gani ita ce kawai za ta zo ta gyara waina al'amura da kuma yawan fadace-fadace to sai dai kuma ga npdp irin su alhaji hassan karofi na maganin takarar jam'iyyar su mr daryl ishaku shine fa zai lashe zaɓe muna ganin dai harsashen harsashenmu jadon jabu shi ne zai kai bantansa ya yi ɗan jami'an pdp me yasa kuke gani zai kai bantansa eh to dalili a nan dalilai suna da yawa amma baɗi kaɗan daga cikinsu na farko dai zaben da aka yi na sanatoci da res da shugaban ƙasa ya nuna pdp da take da karfi a taraba don ita da ta ci yawancin wayannan kujeru kuma har ma da kujerun shugaban kasa jami'ar pdp ce da ta lashe zaben shugaban kasa da kuma dukkanin kujerun majalisar dattawa a jihar taraban batun da takarar gwamna na jami'ar sdp chief davis ta tdsk ke fa ganin za ta sauya zane a wannan karon ba zai yi ba yanzu hakan nan jikinmu bai sanyi ba yanzu ba gashi gwamnati ta canjo a sama ba muna jiran su su zo kuma su zo su yi da sun yi ranar nan da sun yi shi domin sun samu kafin gwiwa daga daga eh, gwamnatin tarayya yanzu da gwamnati ta canju mu ma muna jiran su su zo su gam da zai faru kuna ganin ku jami'an adawa za ku iya kan bantan ku za ku ci zabe insha Allah za mu za mu ci zabe muka hadu eh, eh, da supporters na muka hadu duka muka shiga gida gida ko ya fahimci abin da ya faru za mu iya cin zabe insha Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma agogonmu nan yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoli. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar Litinin, Yusuf Aliyu Harande ke muku sallama da fatan alkhairi. daga nan birnin Washington DC. Shirin namu na yau na musamman ne kasancewar ƙasar Najeriya ta kafa tarihi inda a karon farko ɗan takarar jam'iyyar hamayya ya yi nasara a kan shugaba mai ci. Kuma al'umma ta fito ta yi zaɓe lami lafiya ba tare da hayaniya ba. Dalilin cewa wannan shirin namu na yau na musamman ne shi ne idan ba manta ba a ranar biyar ga watan Janairu na shekarar nan ta dubu ashirin da sha biyar, filin namu na ilimi garkuwar ɗan adam ya tattauna da shugaban ƙasar Najeriya mai jiran gado, Janar Muhammadu Buhari. Kuma idan za ku iya tunawa a lokacin mun tattauna batutuwa da dama da suka shafi matsalolin ilimi a Najeriya. Har ma ya yi ma al'ummar Najeriya alkawali cewar idan har suka zaɓe shi ba shakka zai inganta ilimi a Najeriya. Har ma ya iya cewa a bincike da ya sa aka gudanar an gano cewar ilimi ya samu koma baya fiye da yadda su sa Ahmad Bello Sardonan Sokoto suka bar shi, musamman ma a arewacin Najeriya. Don haka ya ɗau alwashin maido da martaba ilimi da samar da duk abubuwan da suka dace don ciyar da ilimi gaba. Muhimmin abu a nan shine hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta baiwa gwamnatin Najeriya shawara cewar akwai buƙatar kashe kimanin kashi 26 na kasafin kuɗin ƙasar idan har ana so a yi inganta ilimi don daidaito da sauran ƙasashen duniya, wanda daga ciki gwamnati mai barin gado ba ta kashe da kashi goma ba. A lokacin da filin ilimi garkuwar ɗan Adam ya tattauna da Janaral Muhammadu Buhari kafin zaɓe, ya ce idan har ya zama shugaba zai kashe fiye da kashi 26 da hukumar UNESCO ta ce ya kamata a kashe. Masu saurare kada da ya ku shagala, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Don dubo hanyoyi da ya kamata a ce sabuwar gwamnati ta bi don bullo wa matsalolin ilimi a Najeriya. Mun samu tattaunawa da Hajiya Rabi'atu Ishaq wadda take tsohuwar ma'aikaciya, marubuciya kuma mai bincike a harkar ilimi a Najeriya. Ta kuma yi mana ƙarin haske da bayyana fatan ganin gwamnati mai jiran gado za ta duba tsare-tsare da ya kamata. a aiwatar don ci gaba mai manufa. A hajiya kasancewar kin yi aiki wurare daban-daban sannan kuma kin yi bincike-bincike da dama a fannin ilimi. Hajiya a takaice menene za ki gaya mana babbar matsalar ilimin Najeriya dai? A gani na babbar matsala da ke fuskanta a yanzu haka ilimi a ah, batuce wuce matsalar wasu ƙwararrun malamai ba wanda za su tabbatar da abin da aka koya yaran nan yaya da muhimmanci yaya da amfani yaya zai tashi a rayuwa ana maganar wasu samun damar zuwa makarantu ta kuma a da ana tabbatar makarantu da yawa makarantu kai amma yanzu akwai makarantu da yawa su da cewa da na san muna da yawa ƙasar nan ana ganin ana ya kamata a ƙara amma ina ganin yasa ta ƙarawa ita ƙarawa ba a ba wato nagartaccen ilimi ba bai da ba ka ilimin yanzu ba nagarta akwai akwai faɗaɗawa da aka yi a kai aski ta fara aski ba ko ba faɗi da daga babu nagarta rashin nagartar nan kamar yadda muke da farko abin da yake kawo ta musamman yana ganin rashin ƙwararrun malamai ba a mai da hankali aka tabbatar cewa an sami ƙwararrun malamai za su yi musamman a mataki na farko na ilimi wato ilimin firamare ina ganin wannan shi ne babbar wato ƙalubale shirin da ka kai da bulu a kan kara kai mata sun zai ko da haka ba in yana ganin kamar matsala a cikin a kasar nan muna da gini ana cikin da su fara tsawa an fara tsawa kafin na gaske. To Hajiya tun da kin ah, bayyano wa'innan matsaloli kamar cewar su malamai ba a samun ingantattun malamai To hajiya yanzu kasancewar akwai sabuwar gwamnati da za ta shigo wanda kuma ta ɗauki alwashin cewar za ta ba ma ilimi mahimmanci. To wani irin shawarwari ne kike da shi wanda a matsayinki na wanda ta san harka ilimi ga ita wannan sabuwar gwamnati don ta samu ta inganta wannan ilimin? Da farko dai ina ganin ya kamata sabuwar gwamnati ta ta wato za ta shigo Allah yarda za ta bada muhimmanci wurin a tantance bukatun malamai da ake da shi a ƙasar nan. In tantance sannan ta da tsari wanda ake wato policy kenan misali muna da makarantun horon malamai amma idan ka shiga makarantun horon malaman nan za ga cewa akwai dalibai kamar dubu ashirin ko dubu talatin malaman da za su yi horon nan kuma kuma ya kamata a duba saboda gaskiya akwai matsala su kansu malaman da suke horon malaman suna bukatar tsarin ƙara nagarta ta yaya za mu samu irin wannan tsarin ah, wato ƙara nagarta ina ganin akwai ah, bukata za a yi haɗin gwiwa da makarantu masu zaman kansu da makarantun gwamnati da kuma makarantu da ƙwararrun mutanen da suke ƙasashen waje da suke malamai da kawo gudunmawa a koyar ma da malamanmu a koyar da su irin yadda ake koyarwa a sauran duniya saboda mu a gaskiya ni abin da fuskanta a matsayina na mai ba da izini na ga cewa yadda ake koyarwa a yanzu ba yadda aka koya mana ba saboda haka ni na ganin raunin yana da yadda ake koya malaman yadda za su koya kuma wannan abu ya taso daga tun daga farkon da aka karya wato tsari na koyarwa ta gritu musamman mu a nan arewacin najeriya idan ka duba za ga cewa malamin da yake koya a gritu lokacin da yana malaman suke da gritu wallahi sun fi malaman da ake fitarwa yanzu da suke malar da digiri kwarewa na hanyar koyarwa Masu sauraro iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ji ci gaba da tattaunawar da muka yi da Hajiya Rabi'atu Ishaq. Muna kuma ƙara godiya gare ta. Yanzu a madadin duk abokan aikin wanda suka taimaka wannan shirin ya kammala, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. To yanzu kuma sai ra'ayin wasu daga cikin masu sauraronmu. Za mu fara ne da ra'ayin Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwar Karofin Madaki a Najeriya. wanda ya ce muryar amurka ku bani dama na yi kira ga gwamnan bauchi mai barin gado wato mala isa ya guda cewa ya yi wa Allah da manzansa kamar wa'adinsa na mulki ya kare ya biya 'yan fenshin jihar Bauchi waɗanda yanzu haka suke cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa sakamakon nuna halin ko oho da watsi da su da gwamnati ta yi da biya su haƙƙinsu wanda suke bin bashin kuɗin su na fenshin da gratuity. sai kuma ra'ayin naziru abubakar sabo gusau wanda ya ce ya allah yadda ka kawo mana canji a ƙasar nan ka kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addancin 'yan ƙungiyar boko haram a arewacin najeriya assalamu alaikum murya amurka yau kirana ga al'ummar najeriya ne da mu sake ba da haɗin kai a zaben gwamnoni mai zuwa mu yi zaɓe lafiya mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu zaɓi shugabanni adilai masu cire mana kitse daga wuta a gefe ɗaya kuma kada a yi tuya a manta da albasa ya kamata yan uwa matasa mu ba da haɗin kai mu yi zaɓe lafiya mu kauce tashin hankali a lokacin zaɓe wannan shine ra'ayin hafizu balarabe gusau assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka ta yi murnar lashe zaben shugaban ƙasa da shugaba goodluck jonathan ya yi ga zababben shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari abin yaba ne kuma mai son zaman lafiya ne ga mulkin demokuraɗiyyar mu najeriya kuma ya yi halin da taku wannan shine ra'ayin malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange da suke yawuri jihar kebbin najeriya to madalla kafin mu rufe shirin namu kuma bari mu koma ma usman ya bamu labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce matsayar da aka cimma kan batun ta takaita shirin nukiliyar kasar Iran domin samun sassaucin takunkumin da aka kakaba mata ita ce hanya madaidaiciya a ƙoƙarin da ake yi na hana kasar mallakar makamashin nukiliya. a wata hira da shugaba obama ya da mujallar new york times ya ta rawaito cewa shugaban na amurka ya ce ci gaba da kakaba ma iran takunkumi na daga kasashen duniya zai sa kasar ta sa a kasa gane inda mata dosa ko kuma shirin da take na mallakar makamashin na nukiliya haka daukar matakin soja akan iran din zai sa su yi ta hanzarin yin hada makamin sai dai a wata hira da ya yi da gidan talabijin na nbc firaministan isra'ila ben benjamin netanyahu ya ce wannan yarjejeniya da aka cimma tamkar an baiwa kasar ta iran ne damar ta samu ta mallaki wannan makami sai dai obama a nasa bangaren ya ce babu tantama da wannan magana ta amurka wadda ta taba yi cewa tana goyon bayan kare duk wasu abubuwa da zai takura ita isra'ila To madalla a nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin ciki har da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Keith ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.